This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba goma sha ɗaya ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. babbar jami'ar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a gaza ta ce yanayin da ake ciki ya yi matukar munana yayin da falasɗinawa a gaza suke cikin mawuyacin hali prime minister kasar poland donald tusk ya ce za a iya fara tattaunawar samar da zaman lafiya a yakin ukraine a lokacin da poland din za ta karbi ragamar shugabancin kungiyar tarayyar turai a ranar 1 ga watan janairu ci gaba da bukukuwan murna a kasar Siriya da kuma sanar da kafa sabuwar gwamnatin rikon kwarya na ci gaba da haifar da kyakkyawan fata ga kasar. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rundunar sojin Najeriya ta ce tana aiki tare kafada da kafada da sojojin Nijar domin murkushe 'yan ta'addan lakurawa. Koshin wannan haɗaka ka iya haifar da ɗa ido? jira ta yi sake yanzu gasha sun mame wajen local government guda nawa irin wannan operation bai kamata ma a fito banyan jama'a ji a faɗa ba sai dai kawai a gani kawai an daren musu. Muna tafe da ƙarin bayani gaba kaɗan a cikin shirin. sannan za ku ji cewar kotun tarayya da ke abuja ta yi watsi da bukatar ba da belin tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello kamar kowace safiyar ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya shirin da kan duba lamuran siyasa ce kucin siyasa daga kasashe daban-daban musamman ma a kasashen nahiyar Afirka. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. wata dokar garkuwa da aka fi sani da kudirin dokar kare 'yan jarida da za ta baiwa 'yan jarida kariya ta tarayya ta kasa samun amincewar majalisar dattawan amurka da yammacin jiya talata bayan da dan majalisar dattawan sanata tom cotton ya toshe ta dokokin garkuwa suna kare 'yan jarida daga tilastawar gwamnati na su ba da bayanai kamar sunayen mutane da kamanninsu haka kuma dokar za ta takaita yawan kwace bayanan 'yan jarida ba tare da sanin su ba. kusan kowace jiha ta amurka da gundumar columbia suna da ko dai dokar garkuwa ko kuma amincewar kotu na kariyar majiyoyi amma babu wata doka ta tarayya akan wannan majalisar wakilai mai rinjaye yan jam'iyyar republican ta amince da dokar a watan janairu amma kuma yunkurin zartar da kudirin a majalisar dattawa ta hanyar amincewar bai daya ya ci tura da yammacin jiya talata bayan da kotun ya toshe ta kowane sanata guda ɗaya na da ikon dakatar da wani kudirin doka da aka gabatar don neman amincewa ta bai ɗaya babbar jami'ar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a gaza ta faɗa a jiya talata cewa yanayin da ake ciki yana da matukar muni kuma ana buƙatar ƙarin ƙudurin siyasa cikin gaggawa domin samun isassun agaji ga falasɗinawa da ke cikin mawuyacin hali a gaza sigrid kag ta zanta da manema labarai bayan shafe sama da sa'o'i biyu tana ganawar sirri da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya game da halin jin kai a gaza ta ce ofishinta na da alakar aiki da gwamnatin isra'ila a kowane mataki ta ba da shawarwari tare da tsara hanyoyin samar da kayan jin kai daga cyprus da masar da jordan da isra'ila ta ce falasɗinawa a gaza suna jin cewa ƙasashen duniya sun manta da su kuma suna rayuwa a cikin mawuyacin hali da yanke kauna suna fatan a samu ta buɗe wuta hukumomin ba da agaji sun kwashe tsawon watanni suna fuskantar mummunar matsala sakamakon takunkumin da isra'ila ta kakaba da rashin bin doka da wawushe ganima da falasdinawa masu dauke da makamai da fararen hula suke yi prime minister kasar poland donald tusk ya faɗa a jiya talata cewa za a iya fara tattaunawar samar da zaman lafiya a yakin ukraine a lokacin hunturu lokacin da ya zo daidai da poland za ta karbi ragamar shugabancin karba-karba na kungiyar tarayyar turai ta eu a ranar ɗaya ga watan janairu tusk bai bayyana cikakkun bayanai game da wuri ko lokaci kuma waɗanda za su shiga cikin tattaunawar ba amma dai ya shaida wa majalisar ministocinsa cewa yana fatan sakamakon ƙarshe na tattaunawar ta eu zai haifar da zaman lafiya ga ukraine sai dai kuma tusk ya yi nuni da cewa Poland wadda ke goyon bayan makwabciyarta Ukraine tun bayan da sojojin Rasha suka mamaye ta a shekara ta 2022 za ta kasance babbar mai shiga tsakani a tattaunawar. Prime Minister na Poland ya ce ina son Poland ta zama kasar da ba wai shiga kaɗai ba har ma za ta tsara yanayin waɗannan shawarwari da za su kawo mana tsaro da kuma tabbatar da maradun Poland. Tusk ya ce shugaban Faransa Emmanuel Macron zai ziyarci Warsaw nan gaba a wannan makon. domin tattaunawa kan ganawarsa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a ƙarshen makon da ya gabata da kuma zababen shugaban amurka donald trump an jima kaɗan murtala faruk sanyinna zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko babban hafsan hafsoshin rundunar sojin najeriya ya ce suna aiki kafada da kafada da sojojin nijar domin murkushe 'yan ta'addar lakurawa ƙungiyar da ta shiga jerin ƙungiyoyin 'yan ta'addar da ke salwantar da rayuka da dukiyoyin 'yan najeriya da ke zauna a arewacin ƙasar. wakilin murya amurka hassan mai na kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton So now that the Niger Republic is coming on board, that means very soon Lakurawa will be a thing of the past. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Olufemi Olatubo sun Oluyede ke bayanin cewar yanzu da jamhuriyar Nijar ta ba da haɗin kai to kwanan nan za a murkushe sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan ta lakurawa dole ne mu yi aiki da 'yan mu 'yan Nijar saboda su ma matsalar ka iya shafar su abin kenan ma da yasa dole mu haɗa karfi da karfe don fidda ha'i daga rogo mu daga nan najeriya muna fatattakar su don haka muna sa ran su ma daga nijar za su afka musu saboda idan lakura wannan suka ji wuta daga nan najeriya to nijar din za su nufa yanzu dai najeriya na fama da ɗimbin kalubalen tsaro iri-iri a daidai lokacin da babban hafsan ke ganawa da shugaban najeriya bola tinubu to ko me ka shaida masa we are sure mr president that do my best to make Nigeria better. Na zo ne inda na tabbatar shugaban kasa cewa zan yi aiki iya bakin kokari na wurin tabbatar da ingantuwar al'amura a Najeriya musamman a bangaren tsaro. Kwanan nan lakurawa za su zama tarihi. Lakurawa will be a of the past. Kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan Laftanar General Olufemi Oluyede. Tuni dai hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce tana nan tana ragargazar waɗannan lakurawa. This new group that has penetrated the northwestern part of the country known as the Laprawas. Daraktan sashen tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ke karin bayani kan sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan da ake kira lakurawa da suka bulla a yankin arewa maso yammacin najeriya suna da alaka da kungiyar isis da a sahel kuma wannan shine karan farko da 'yan jihadin daga yankin sahel suka shigo cikin najeriya sun takura kuma sun ma gaza shigowa cikin wannan ƙasa lokacin da mu sojojin najeriya muke aiki kafada da kafada da 'yan uwanmu na nijar kan iyaka amma lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar nijar sai waɗannan lakurawa suka yi amfani da wannan dama na sukurkucewar alakar aiki tare suka yi ta tutuɗowa cikin najeriya ko da yake yanzu an gyara wannan alaka muna bin su muna fafarar su to shin ko wannan sabon babi na haɗin kai tsakanin najeriya da niger ka iya kawo ƙarshen lakurawa tambayar kenan da na yi wa wani hafsa mai ritaya a rundunar sojojin najeriya flying lieutenant aliko yan rashid lakurawa din nan sun fi karfin abin da ake a tsammani mutanen nan sun matso sun zo kaduna sun kuma sun shigo niger kuma suna karban haraji saboda su yi financing terrorism din su so yanzu abin da ya kamata a yi a tsakanin sojojin najeriya da na niger ba shi bane akan cewa a tsaya a boda a ga cewa an ga karshen mutanen najeriya ta yi sake yanzu gasha sun mame wajen local government guda nawa nawa irin wannan operation bai kamata ma a fito banya jama'a je a faɗa ba sai dai kawai a gani kawai an daren musu akwai poros border shin ta yada a rufe waɗannan porous border ta yada a rufe akan cewa akwai wannan infiltration na su wa'annan yan ta'adda din tunda yanzu sun riga sun samu labarin akan cewa ana planning operation a kansu. Aliko El Rashid wani masanin tsaro a Najeriya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala Faruk sanyi na da ci gaban labaran duniya. bukukuwan murna da ake ci gaba da yi a kasar Siriya da kuma sanar da kafa sabuwar gwamnatin rikon kwarya na ci gaba da haifar da kyakkyawan fata. Amma kuma ba su sassauta kokarin da kasashen duniya ke yi na ganin cewa tashe-tashen hankula da fadace-fadacen da ake fama da su ba su kawo cikas ga kyakkyawar makoma ga kasar ba jami'an amurka a jiya talata sun ci gaba da kokarin su wani bangare na mayar da hankali kan tabbatar da cewa kungiyoyin ta'addanci irin su is ba za su yi amfani da lokacin mika mulki a matsayin wata dama ta samun gindin zama ba kwamandan dakarun amurka a yankin gabas ta tsakiya ya tashi zuwa kasar siriya inda ya gana da membobin kungiyar 'yan tawayen sdf da dakarun kurdawa da amurka ke marawa baya waɗanda ke da muhimmanci wajen yaƙi da raguwar 'yan ƙungiyar ta'addan da aka fi sani da is ko kuma isis babban kwamandan rundunar sojan amurka ya ce general michael eric kurila ya ziyarci sansanoni da dama a gabashin ƙasar inda ya sami kiyasin matakin farko na kariya ga rundunar da yanayin da ake samu cikin sauri da kuma kokarin da ake yi na hana isis yin amfani da halin da ake ciki a yanzu a cewar wata sanarwa daga rundunar. a jiya talata ma'aikatar malin amurka ta ce ta mika kason dala amurka biliyan 20 daga cikin dala amurka biliyan 50 da kungiyar g7 ta baiwa kasar ukraine zuwa wani asusun shiga tsakani na bankin duniya na taimakon tattalin arziki da na kuɗi ga kasar da yaƙi ya ɗaya ɗaiɗaita ma'aikatar malin ta ce kuɗaɗen cikawa ne kan alkawarin da ta ɗauka a watan oktoba domin daidaicewa da alkawarin da kungiyar tarayyar turai ta yi na samar da dala biliyan 20 na taimako tare da kwace kadarorin rasha da kuma wasu kananan basuka daga birtaniya da kanada da japan domin taimakawa al'ummar gabashin turai wajen yaƙi da mamayar rasha kudaden da aka fitar kafin rantsar da zababben shugaban kasar amurka donald trump a watan janairu na da manufar kare kudaden daga karkatarwa da sabuwar gwamnatin sa za ta iya yi trump ya yi korafin cewa amurka na ba da taimako da yawa ga ukraine ya kuma ce zai kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa ba tare da bayyana ko ta wace hanya ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bayan gurfanar da tsohon gwamnan jihar kogi ya haya bello tare da wasu mutane biyu kan zargin aikata laifuka da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa AFCC ta gabatar kotun tarayya da ke abuja ta yi fatali da buƙatar neman belin da tsohon gwamnan ya shigar inda kotun ta ce ta yi watsi da buƙatar ne saboda an shigar da belin tun kafin a gurfanar da shi wakilinmu ahmad muhammad dan asabe na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton daga lakwaja tsohon gwamnan yana fuskantar tuhuma tare da wasu mutane biyu wato umar shaibu urca da abdulsalam hudu a kan zargin aikata laifin ana da kudin da ya kai naira biliyan ɗari da da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato efcc ta gabatar masa a cikin hujjar da lauyan wanda ake tuhuma joseph daudu san ya gabatar ya roƙi kotun da ta bada belin tsohon gwamnan yana mai cewa bello zai kiyaye sharuɗan belin mai gabatar da ƙara kemi tahinro ta bayyana cewa neman belin ya saba ƙa'ida domin an gabatar da shi ne kafin a gurfanar da wanda ake tuhuma. barista sanusi ibrahim sanusi wani lauya ne mai zaman kansa kuma ya tofa albarkacin bakinsa a bisa hukuncin da kotun ta zantar gaskiya wannan hukuncin da kotu ta bayar na game da beli ga tsohon gwamnan jihar kogi alhaji bello abu ne wanda yake hurumi ce da ya shafi kotu ita take da iko ainihin ta ba da beli ko ta hana beli ko da ke a yanayi irin wannan idan haka ya faru duk abin da ake magana a kansa duka zargi ne don bai zai tabbata ainihin haka ba sai ranar da ainihin aka shiga shari'ar gadan-gadan aka kira eh, shaidu da sauransu a lokacin ainihin za a gane ainihin alkiblan wannan shari'a to saboda haka tun da yake yanzu kotun ta ki ba da beli da cewa a ganinta ya yi falin din kes din primatuali to ita tana da daman ta yi la'akari da wannan ainihin hujjojin amma kuma duk da haka cewa ainihin an daga shari'ar sai ashirin da sai eh, shekara mai zuwa 2025 da hana shi ainihin lauyoyinsu su gazaya zuwa falin wani fresh application na ƙara neman belinsa kafin ranar da ainihin za a koma kotu a fuskanci shari'a ga gadan saboda haka eh, duk wanda ake zargi a irin wannan yana da dama na maganin beli ya sake nema da an yi sake duk kes din to yana iya koma wani waje ya sake neman ainihin alfarma na beli game da ainihin eh, wanda ake karewa. har ila yau na zazzaga birnin lakwaja inda na tattaro ra'ayoyin wasu daga cikin al'umman jihar kogi game da hukuncin kotun ni ne malam salihu mai sayar da tumatir a lakwaja wannan hukunci dai to mun bar ma kotu sai yadda suka yi da shi allah ya tabbatar da alhairi a ciki muhammadu isa mai sai da wake a wannan shari'a da kotu ta yi mun ji daɗinsa ba mu ji daɗinsa ba mun so mu ji menene hukuncin da suka yanke a kai amma za ka tura shi gidan maza yanzu nan to guje-guje ya kare kenan ya yi gujin shi ya hau sama ya gangaro kasa ya je ina ne to yau shi ya koma gidan gayar halinka to Allah ya sa in ya fito a shari'a akan adalci sai dai kuma kotun a zamanta ta ba da belin mutum biyu da ake zargi da haɗa kai da tsohon gwamnan ta kogi akan kuɗi naira miliyan ɗari uku na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jihar kogi kingsley fango da kuma mai magana da yawun hukumar efcc dele oyewale game da hukuncin kotun amma hakan ya citira na kuma aika musu da sakan karta kwana amma babu amsa kawo hada wannan rahoto ahmed muhammed dan asabe sashin hausa na muryan amurka daga lakwaja a nigeria a gaida ahmad muhammad dan asabe ana sauraron shirin ne daga dan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba baki mai yanka wuya babban zaben kasar ghana na shekarar nan ta 2024 ya kammala to amma kuma ya bar darussa da ababen koyi da dama. Jama'a Assalamu alaikum. I have the singular honor as the returning officer of the 2024 presidential election to declare His Excellency John Dramani Mahama shugabar hukumar zaɓe ta ƙasar ghana kenan jane mensa take bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar wanda tsohon shugaba john dramani mahama na jam'iyyar adawa ta ndc ya sami nasarar lashewa da kashi 56.5 na ƙuri'un da aka kada inda kuma ya doke babban abokin karawarsa mataimakin shugaban ƙasa mai ci dr mahmud baumia wanda ya sami kashi 41.6 cikin 100 na kuri'un zaben. duk da yake dai ba a rasa 'yan matsaloli ba nan zuwa can to amma dai ga baki ɗayan zaɓen kamar yadda manazarta suka ce ya sami karbuwa yabo da kuma jinjina a idon duniya inda hukumomi manazarta masu sa ido har ma da ɗaiɗaikun jama'a suke bayyana cewa ƙasar ta ghana tana aikewa ne da babban darasi ga sauran ƙasashe masu da'awar bin tsarin dimokuraɗiyya musamman a nahiyar afirka. tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya muhammad nama sambo shine ya jagoranci tawagar masu sa ido kan zaben na ghana daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas ko sidiyawo alhamdulillah uh, an yi zaɓe lafiya kuma yadda aka tsara zaɓen ya yi kyau uh, mutanen ghana sun yi ƙoƙari saboda an yi komai cikin tsanaki kuma bisa ga yadda dokar zaɓe ta sa mataimakin shugaban ƙasa da ya tabbatar da cewa ba shi ne ci zaɓen nan ba nan da nan tun da sassafe ya fito karfe tara da rabi ya yi bayani wa 'yan jaradu da 'yan kasan gana. kuma ya yi ma wannan murna john mahama wanda ya ci zaɓen nan wannan ya ƙara ba da zaman lafiya kuma yawancin kamfen da aka yi an yi shi ne akan katu na mutane saboda ka wannan abun koyi ne na cewa an zo zaɓe amfani da irin yanayin abun da shi wanda yake nema a zaɓe shi zai wa jama'a ina ganin wannan abun koya ne sosai yanayin yadda aka gudanar da zaben yadda ɗan takarar jam'iyyar adawa yayi nasara kan ɗan takarar jam'iyya mai mulki da kuma yadda mataimakin shugaban ƙasa mai ci wanda shine ɗan takarar jam'iyya mai mulki ya gaggauta rungumar kaddara na shan kaye har ya kira ɗan takarar da ya yi nasara ya ta yashi murna tun ma kafin a kai ga bayyana sakamakon zaben a hukumance sun burge wasu al'ummomin makwabtan ƙasashe kamar najeriya da nijar waɗanda ke fatan nasu ƙasashen ma za su ɗauki wannan darasi. shi wanda an ka kada da yi wani sha ba ya cewa ai zai gudu ya zo kotu domin ya dauka kara a neman mashi haƙƙi ne shi ya ci amma an juye an ba wancan ya yarda cewa lalle lalle yan ƙasa sunan suka zaɓi wanda ya cancanta ga ga ƙasa kuma ya zo mai barka ya taya shi murna kaga wannan abin da a ci nan cikin afirka musamman irin ƙasashenmu na nan yankin sahel ko in ce yankin kamar misali in ka ɗauka irin mu da su inda ana irin waɗannan eh inda ana irin waɗannan abun da abin duk waɗannan ce na harkar siyasa ba yin su daga bayan zaɓe to gaskiya darasi ce in ci gashi Nijiyar Najeriya darasi gashi nan gane ta bamu na Abubakar daga sokoto to gaskiya zaɓe na ƙasar ghana mun ji da kasance kuma mun yi farin ciki akan haka domin dukan abin da ya kasance akan yi zaɓe lafiya an ƙare lafiya sannan wanda ya zama ta cewa shi na daga bisa kuma an kai zaɓe ya zama ta cewa ba shi ya ce ba kuma har ya kasance cewa ya yi ma wanda ya ci zaɓe congratulation ko kuma ya mai murna akan ya ci zaɓe to duk wanda ya zama ta cewa ɗan afirka rana wanga abun shi na farin ciki a kan shi domin mi domin ba shi ya ce ba kuma shi na da mukamin da zai cewa ya san yana iya tankwarawa ko da karfi amma kuma ya kasa yin komi har ya zama ta cewa ya basa mulki kuma hayayye mai murna akan ya ci mulki ni na nura tela nigeria nan afirka ghana yanzu ta zama tauraruwa saboda nan kusa-kusa ba a yi wani zaɓe wanda ya bada armushi irin na ghana ba nan nigeria jihar najeriya wanga abu ya zama musu kamar wa'azi na zuwa ga kowa da kowa yanzu hatta masu fashin baki kan lamuran siyasar duniya irin su farfesa khalid dikwa suna ganin cewa akwai wasu muhimman abubuwa da ya kamata a mai da hankali kansu a babban zaben na kasar ghana akwai lokacin da shi na farkon eh, john ramani muhammad a baya bai ci ba mhm. dalilin huldansa da bankuna na turawa wanda ko'ina al'adunsu da manufofin nasu suna kasara kudin kasa suna kuma sa a sayar da kayan al'umma da sauransu babu dai ci gaba kuma shi ya sa na kalubalanci duk masu iya tattalin arzikin profesoshi da saurinsu na ce musu da kudin da wanda suke cikin gwamnati din ina kalubalen ku a kan ku nuna mun kasa ɗaya wanda suka karbi bashin bankin namu da karfi da yaji wato tilastawa ne ake musu bayan sun karba sai su zama bayi ina inda aka yi abin da shawarar nasu ta yi mana kewa a afirka a fada min guda ɗaya ta babu har yanzu ina jiran su hmm. na biyu kai na ci mataimakin shugaban kasar mai ci yanzu alhaji mahmuda an hama Buda Baumiya duk da cewa ya yi eh, cewa a baya ya ki ya yi hulda da banki dinnan na lamini dinnan amma daga baya ba da kai bori ya hau yanzu haka kusan aka kasara kudin kasa cd dinnan ya kasance kamar na naira dinnan. Mhm. kusan kusan ya haka wato sha bakwai cd sha bakwai na yanzu haka bisa dala daya kuma duk abun da suka yunkuri cewa shi ma madadin ya yi magana kan cewa daga baya in ya ci zaɓe zai shigar da tsari na dinari wato kudaden gol kai saye da sauransu wanda ma siyasa ce wato siyasa ce da sauransu amma ake faɗa dai zaben an yi cikin lumana duk da cewa an ce za a tayar da kayar baya da sauransu mhm. sun ba marada kunya ba abin da ya tashi lafiya ne aka gama kuma kafin a irga a ce wannan ne ya ci wanda ya sha kayadin ya fita kai tsaye kamar irin na najeriya lokacin da shugaba goodluck ya ba da kai akan cewa eh, buhari ya ci duk da cewa orube bedin ya yi kai da fata a kan karya yarda din mhm. da a ce lokacin da aka yi jonathan din da a ce ya biye ta biyu a kan cewa ba a yarda ya sun fadi ba mhm. to fitina suna iya tashi to yanzu na gana din sun ki su tayar da fitina kuma sun kambin nasu na gana tana cikin kasashe kalilan wanda su sun saya akan demokratiya wanda ya ce za a bashi tun da suka fara demokratiya nasu um, wajen shekaru talatin da wato alif dari tara da tasa'in da biyu na'am wani irin darasi wannan yake koyawa kasashen afirka me ya kamata a yi nan gaba domin a tabbatar da cewa tun da mun zaɓi demokuraɗiyya nan a matsayin tsarin da za mu yi aiki da shi ta yaya za mu tabbatar da cewa ya zauna sosai daram abun da ya kamata a yi din a afirka duk da cewa sare-saren nan an eh, ɗauko su daga kasashen turai babu laifi a yada shi ya canzu kaɗan inda ba za a ce sai da kuɗi mutum zai ci zai saya takara ba misali na mm. najeriya da takardar da mutum zai saya takara ma miliyoyi ne to misali su malamin nan su Profesa Khalifa da sauransu na da su Aisha eh, ma'azurin da su Hawa Sharif da sauran in suna son su sha takara ina za su samu miliyoyin nan inda za a ajiye duk da cewa ana so a yi aiki ma al'umma mm. hidima ce ga ƙasa. amma kuma sai da kudade manyan kudade to a cire maganan kudidin nan mm-hmm. duk wanda ya dace an yarda da mutuncinsa matsayinsa na headmaster ne ko eh, tsofin ma'aikaci ne ko tsofin soja ne ko polis ne duk ma waye ne bisa mutunci nasa mhm. mutane su zabe ma kowane unguwa wace unguwa din a ce eh kafin ma 'yan siyasa din su zo mu tantance mu samu mutane kamar ashirin mm. haka mhm. a cikin wadin wata a cikin unguwarmu mhm. cewa duk jam'iyyun da suka zo sun mika musu list nan su diba su ɗauka daga ciki waɗannan ko ma waye ne aka ɗauka mun ci ko ma waye ne mun ci abin da muke bukata mm-hmm. na biyun kenan mm-hmm. na uku a tabbatar cewa eh, wanda za su sa takara su kasance masu mutunci ba abinsu da abubuwa na a sha a baya. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin duka abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin ne yake muku sallama daga birnin Washington DC. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Tuzara a takaice wata dokar garkuwa da aka fi sani da kudirin dokar kare 'yan jarida. da za ta baiwa 'yan jarida kariya ta tarayya ta kasa samun amincewar majalisar dattawan amurka da yammacin jiya talata bayan da dan majalisar dattawan sanata tom cotton ya toshe ta dokokin garkuwa suna kare 'yan jarida daga tilastawar gwamnati na su ba da bayanai kamar sunayen mutane da kamanninsu haka kuma dokar za ta takaita yawan kwace bayanan 'yan jarida ba tare da sanin su ba babbar jami'ar kula da ayyukan jin ta majalisar ɗinkin duniya a gaza ta faɗa a jiya talata cewa yanayin da ake ciki yana da matukar muni kuma ana buƙatar ƙarin ƙudurin siyasa cikin gaggawa domin samun isassun agaji ga falasɗinawa da ke cikin mawuyacin hali sirgir kag ta ce falasɗinawa a gaza suna jin cewa ƙasashen duniya sun manta da su kuma suna rayuwa a cikin mawuyacin hali da yanke ƙauna inda suke fatan a sami tsagaita buɗe wuta Prime Ministan kasar Poland Donald Tusk ya faɗa a jiya talata cewa za a iya fara tattaunawar samar da zaman lafiya a yakin Ukraine a lokacin hunturu. Lokacin da ya zo daidai da Poland ɗin za ta karbi ragamar shugabancin karɓa-karɓa na ƙungiyar tarayyar Turai ta EU a ranar 1 ga watan Janairu. Tusk bai ba da cikakkun bayanai game da wuri ko lokaci kuma waɗanda za su shiga cikin tattaunawar ba. Amma dai ya shaidawa majalisar ministocinsa cewa yana fatan sakamakon ƙarshe na tattaunawar ta EU zai haifar da zaman lafiya ga ukraine to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8 da rabi agogon Najeriya Dijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da maimaicin shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu.